Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. suna na Aisha Mu'azu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 25 ga watan Nuwamban 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Baba da kanin labarai. to aisha sama da fursunoni 30 na falasdinawa ne suka samu gagarumin tarba bayan sako su daga gidajen yarin isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta da sanyin safiyan yau asabar kuma an kai wani gagarumin hari a birnin kiv da wani jirgi mara matuki samfurin shahid na kasar iran wadda iran ta kira kana ministocin harkokin wajen wato koriya ta kudu da china da japan suna shirin ganawa a birnin wato busan na koriya ta kudu a yau lahadi to kanan labaran kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma za a ji dalilan da ya sa kotun ɗaukaka ƙarar zaɓuka abuja ta sauke nasarar zaben kakakin majalisar dokokin jihar bauchi a yau za mu buɗe taskar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa daga baban gidan buba fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai tare da gali mamman ibra to sai a yi mana afuwa sannan kuma za a ji yadda haƙar ma'adanai a ƙasar ghana yake yi wa gandun daji barazana tasirin sare bishiyoyi domin hakar ma'adinai a gandun dazukan kasar na da girma sosai kuma ba al'umman kasar kadai ne ya shafa ba har da ma dabbobin da suke rayuwa a cikinta. Kazalika za ku saurari wata tattaunawa da muryar Amurka ta yi da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar fasakwabri na Najeriya wato kwastam. Bayan nan kuma za a za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. kuma a yau shirin zai mai da hankali ne a kan wani mummunan hatsari mota da ya laƙume sama rayukan sama da mutane ashirin a jihar Neja. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Amma dai yanzu ga baba da kashin labaran duniya na farko. Assalamu alaikum ga labaran duniya kashin farko. sama da fursunoni talatin na falasɗinawa ne suka samu gagarumin tarba yayin da suka dawo gida a yammacin kogin jordan da aka yi wa ƙawanya a jiya juma'a bayan sako su daga gidajen yarin isra'ila a wani a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ake gwabzawa a wurin fursunonin da aka kama su da aikata ƙananan laifuka da kuma laifukan kai hari a kan shingen bincike a wajen baitul maqdis ɗaruruwan falasɗinawa ne suka taru domin tarbansu da waƙoƙi da taɓe da cire hannu kana suna ihu wasu da aka sako sun sun rataya tutocin falasɗinu wasu kuma suna ɗauke da koriyar tuta ta hamas suna bayyana alamun samun nasara a taron jama'a da suka haɗu da su a ƙarƙashin yarjejeniyar hamas za ta sake mutane hamsin da ta yi garkuwa da su kanin isra'ila kuma za ta sarki fursunoni falasdinawa 150 a cikin sama da kwanaki hudu isra'ila ta ce za iya ƙara wuni guda a kan yarjejeniyar domin ƙara sako wasu mutane da aka yi garkuwa da su ko da yake yanayin ya kasance cikin anashuwa a garin baituniya a kusa da gidan yarin ofar na isra'ila a yammacin kogin jordan amma dai mutane suna ɗarɗar da sanyin safen yau asabar an kai wani gagarumin hari a birnin kiv da wani jirgi mara matuki samfurin shahid na wadda iran ta kera mutane biyar ciki hadda wani yaro sun jikata a harin a cewar magajin garin vitali klitschko a sakonsa na telegram rundunar sojin saman ta ukraine ta ce harin shine hari mafi girma da aka kai da jirgi mara matuki tun farkon mamayar rasha ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin rahotonta na wuni da take fitarwa game da mamayar da rasha ta kai a ukraine cewa karfin jirgin ruwan sojan rasha a tekun bahar aswad wurin sake lodin jirage jiragen ruwa da makamai masu linzami a tunganta na norovisic ka iya zama muhimmin al'amari a tasirin jiragen ministocin harkokin kasashen waje na koriya ta kudu da china da japan suna shirin ganawa a birnin busan na koriya ta kudu a yau lahadi wanda ke zama taron ministocin harkokin waje kasashe na kasashen uku na farko tun watan agustan shekarar 2019 koriya ta kudu wadda ita ce ta amshi bakoncin taron kuma za ta jagoranci taron tana fatan yin amfani da wannan damar wajen kyautata dangantakarta da kasar china wadda ta yi tsami a 'yan shekarun nan sai dai masana ba su da kwarin gwiwa game da yiwuwar samun nasara a taron mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen kasar china mao ning ya bayyana a yayin wani taron manema labarai na wuni a ranar laraba cewa tattaunawar yin aiki tare karkashin wato tsakanin kasashen guda uku za ta mai da hankali ne akan muradun kasashen kasar china dai tana mutunta tsarin kuma tana fatan yin aiki tare da rock da japan da domin zarfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin su wato rock da shine takaitaccen sunan koriya ta kudu ministocin harkokin wajen kasashen guda uku na iya yin tattaunawar aiki a fannoni daban-daban tsakanin wato kasashen china japan da kuma koriya ta kudu din mai daukar bakoncin taron madalla kashin labarin na farko kenan baba zai sake dawowa da kashin labarai na biyu amma kafin nan bar mu garzaya najeriya A Najeriya har yanzu dai tsuguni bata kare ba dangane da batutuwan zaɓe yayin da ta leko ta koma a wasu jihohi. Wasu kuwa kotuna sun tabbatar musu da zaɓukansu. Bincike na nuni da cewa karankaf an shigar da kararraki iri daban-daban har dubu da ɗari biyu da tara yayin da aka kafa kotunan zaɓe casa'in da takwas domin bin bahasin waɗanda suka shigar da kararraki tuni har an kammala gudanar da duka waɗansu eh, waɗannan shari'u a yayin da guda 147 da ta shafi majalisar dattawa an kammala sannan kuma guda 417 a bangaren majalisar wakilai na tarayya ana bin diddigin su kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar amurka muhammad abdulwahab ya haɗa mana daga bauchi sanin kowa ne dai musamman 'yan siyasar najeriya batun zaɓe abu ne mai sakakkiya da kuma wahala ganin cewar a yawancin lokuta sakamakon zaɓen a jihohi ana ƙalubalantar su a kotuna sabida nuna rashin gamsuwa da irin sakamakon da hukumar zaɓen ta sanar tun da farko a jihar bauchi an shigar da ƙararraki guda biyar guda hudu sun ƙalubalanci zaɓen gwamna guda uku sun ƙalubalanci zaɓen sanatoci guda goma suka ƙalubalanci 'yan majalisar wakilai ta tarayya guda 28 suka kalubalanci majalisar dokoki na jiha sai dai kuma a jiya juma'a ne kotun ɗaukar kara da ke abuja ta kori kakakin majalisar dokokin jihar bauchi alhaji abubakar suleiman daga kujerarsa a matsayinsa na ɗan majalisar dokokin jihar bauchi mai wakiltar mazaɓar ningi ta tsakiya sannan ta ba da umarni a sake gudanar da zaɓuɓɓuka mazaɓu guda goma na tuntuɓi abubakar yakubu suleiman kan hukuncin da kotun ɗaukar karan ta zantar da ta ce ya sauka a kan kujerarsa sannan a sake zaɓe a mazaɓu guda goma ga abin da ya shaida mini. Kulta da Rick Nairi Ron wasu akwatuna guda goma. Eh. Wanda suka kai da kiran da zaɓe inkan. Ok, zaɓen ya zama inkan kuma suke yau. Dama su suna su mutane APC suna da wani tababa ne akan zaɓen. Eh, ai sun je kotu sun je tribunal ai. sabuna ta ba mu sabuna ta ba mu judgment in our favor haka to kuma sai sai suka yi appealing okay suka yi appealing kuma shine yanzu da ka appeal court ta ce a zai a sake zaɓe a wannan akwatin goma da ake laidan cewa an yi umar moti. Ba ka da wani fargaba? Ah, no, no, no, no, insha Allah ko karam. Already ina da lead na 1,800 a wani abu. Ko kaga duk zaɓen da za a yi a kan wannan za a dora mu wannan lead da nake da shi. Hukuncin da kotun ta ɗauka na kurar kakakin majalisar Bauchi daga kan kujerarsa ya biyo bayan rashin gamsuwa da sakamakon zaɓen ranar 18 ga watan Maris da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayar ya sa abdulmalik ningi dan majalisar apc ya kalubalanta kan haka ne kuma sai na tuntubi comrade sabo muhammad jigo a jami'ar apc ya ce suna da karfin gwiwa kan wannan lamari mu matsayinmu na waɗanda muke yin kadin 'ya'yan jam'iyya mu mun san dama idan dai kotu ta duba abubuwan da aka gabatar ma za a zo wannan matsayin yanzu muna shiri domin mu duba wannan hukunci kuma mu ga yadda za mu tunkari wannan umarni na kotu tun da shi ne umarni na karshe kuma mu ga yadda za mu tabbatar da cewa abubuwan da aka yi mana a wani. Shi abin da yake cewa ma akwai wasu kurikunsa wajen dubu ɗaya da wasu abubuwa wai a kai za a ɗora saboda haka baya da wani fargaba. Wannan bai baku son yin gwiwa ba. amma dai abin da muke sani shine dama tuntuni halin da ake ciki shi wanda yake kan kujerar mutanen mazafan ba sun gaji da shi ka gane ko so don haka wannan yaron shi ake magana khalid kuma shi ake so kuma shi ake yayi kuma don haka yanzu an ba wa su mutanen wa'annan akwatunan zarafi su zo su nuna kaunansu su nuna amincewarsu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. ta kai da abdulwahab muhammad masauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ga baba da karashin labaran duniya kokarin isa ga ma'aikatan gine-gine 41 da suka makale a wani rami da ya rushe a arewacin indiya tsawon makonni biyu ya sake cin tura a yau asabar masu aikin ceto dai sun daɗe suna aiki da hannu wajen kwashe tarkace bayan na'urar haƙar rami da suke amfani da ita ta lalace kwana guda a lokacin da suke bi ta buraguzan duwatsu da duk ƙarafa ana amma kuma an dakatar da aikin a yau asabar arnold dix ƙwararre ne na ƙasa da ƙasa da ke taimakawa tawagar ceton a wurin da hatsarin ya faru a jihar uttarakhand ya ce ba a san lokacin da za a sake fara aikin haƙar neman mutanen ba ma'aikatan sun makale ne tun a ranar 12 ga watan nuwamba lokacin da zaftarewan ƙasa ta yi sanadin rugujewan bangaren wani rami mai tsawon kilomita 4.5 wanda suke ginawa da ya ruguje kimanin mita 200 ko kuma taku ta kafa 650 daga kofar shiga ramin ya tabbata amfani da na'urar haƙar ramin da wurin mai yawan wato da ake haƙar rami a wurin mai yawan tsaunuka yana da matukar wahala ganin cewa na'urar ta lalace sau biyu yayin da ƙungiyoyin agaji kuma suka yi yunkurin tonowa da kuma sake mai da mutanen da suka makale a cikin rami ga iyalansu. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake mai da hankali a kan sauran rahotanninmu. A wata ziyara da kakakin hukumar kwastam na Najeriya Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada ya kawo ofishin muryar Amurka a nan Washington DC ya tattauna da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba a game da ziyararsa da zuwa nan afirka da kuma yadda hukumar za ta amfana da ita nan nan kuma akan wasu batutuwa masu muhimmanci da suka shafi ci gaban najeriya ya kuma fara da masa tambaya ne a game da makasudin wannan ziyarar tasa zuwa amurka sai ya ce mun zo wani abin da turawa suke kira workshop ko kuma na wanda ya shafi harka ta suna ce mai scrutinization of information watakan harka ne na yanda wa'inda suke Uh, harka ta information ko ta public relations a gwamnati wanda ya shafi harka ta tsaro uh, su ya za su yi managing wannan information tsakaninsu da publics yadda za a samu peace a samu zaman lafiya a samu cigaba gaba a duka duniya gaba daya to ta yaya wannan kwas da kuke zai amfani ma'aikatar kwastam to a uh, shi wannan kwas din idan ka duba za ka ga gaba daya ita uh, rayuwa yanzu duniya gaba daya ta kuma abin da ke kira global village saboda haka yanzu information yana a hannun tafin hannun mutane saboda wayar hannu da waye so yanzu dole a matsayinka wanda kake harka na abin da ya shafi hudda da jama'a da da fitar da sakuna akan abubuwan da ake aiwatarwa na ita wannan a ah, hukuma tamu so ya kamata dole mutum sai shi ma ya samu sababbin dabaru da sababbin ilimi ta yadda zai tafiyar da mu'amala da mutane sannan kuma zai ba su saƙo su fahimci abin da ake yi da kuma abubuwan da ake domin taimakon su ne domin ci gaban ƙasa gaba daya. To hukumar ku ta kwastam na ɗaya daga cikin hukumomin da Najeriya ta dogara da su wajen samun kuɗaɗen shiga. Shin akwai wasu hanyoyin da kuka bullo da su sabbi da za su taimaka ma gwamnati ta yanzu wajen samun ƙarin kuɗaɗen shiga? To a wannan sabon controller general na customs da muke da shi a ya zo da kwanan nan aka naɗa shi a cikin watanni baya da suka wuce daga cikin abubuwan da ya kawo shine a amfani da abubuwa guda uku. na farko da kawai abin da ake kira innovation shine amfani da abubuwan nan na zamani na kimiyya da fasaha domin tafiyar da abubuwan da suka shafi karban haraji abin da suka shafi hana fasa kauri da sauransu na biyu shine haɗin gwiwa shi yake kiran shi collaboration da turanci ya zai yi mu'amala da duk wanda suke da ruwa da tsaki domin tafiyar da al'amura da ya shafi ita wannan hukumar na custom sai na uku shine abin da ya kira shi da suna consolidation ai ba ya zo ya fara fara daga zero ba ne ba ko daga sifil ya fara ba wani ya yi wani abu wani ya kara yin wani abu so zai ɗaura da abin da wani na bayan shi mai kyau so shi ma zai ɗaura a kai so shi sa za ka ga yanzu a cikin wannan watanni da suka rage na shekara yanzu mun kusa shiga watan karshe za ka ga harajin da muke karba ya tafi kusan biliyan ɗari uku a wata muke karɓa da aka shigo wannan shekara ta biyu shi kuma harka ta fasa kauri da harka kuma ta yadda za a yi abin da tura suke cewa trade facilitation ya za ya to an haɓɓa haɓaka kasuwanci shi ma yana daga cikin ayyuka da hukumar kwastam take. To Ibrahim ka almasi garba kenan a tattaunawar da Alhaji Abdullahi Aliyu mai wada kakakin hukumar kwastam na Najeriya. Labarinmu na gaba zai kai rahotonmu na gaba zai kai mu kasar Ghana. Duk da yabo daga bankin duniya kan kokarinta na rage hayaki mai gurɓata muhalli har yanzu gandun dajin ghana na fuskantar barazana daga masu haƙar ma'adanai ba bisa aida ba rahotanni na baya bayan nan da hukumar kula da gandun daji ta ghana ta fitar sun nuna cewa ghana ta yi asarar gandun daji kusan hekta 500 saboda haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba masana dai sun dora alhaki a kan shigar da manyan injina da fasaha da 'yan kasar china ke yi a game da karuwar matsalar irin wannan baradar hamza adam yana dauke da karin bayani cikin wannan rahoton hakar ma'adinai a kananan filaye na ba da gudunmuwar kashe 30 cikin ɗarin kwal da kasar ghana ke samarwa kuma dubban al'umman kasar ne ke dukufa a kai wajen ciyar da kansu da iyalansu tun shekarar 1989 da gwamnatin Ghana ta samar da dokar hakar ma'adinai a kananan filaye. Kasar ta fuskanci matsala mai girma na gurbata muhalli ba. sai da wasu 'yan kasashen waje musamman Canisawa suka shiga sana'ar taɓa rauniyar hanya abin da ya janyo mummunan tasiri ga muhalli tare da tattalin arzikin kasar. When we managing our own affairs, a lokacin da muke gudanar da ayyukanmu da kanmu sai ba ma samun matsalolin gurbacewar muhalli da barna har sai daga shekarar 2010 za a iya cewa shekarar 2006 zuwa da baki suka fara shigowa amma shigowan al'umman china ya bar matsalan ta yi girma sosai sabida chanisawan sun kawo na'urorin hakar ma'adinai na zamani abin da ya bar matsalar ta yi tsanani kenan. Ghana na da gandun dazuka kuma a halin yanzu waɗannan dazukan na fuskantar barazana saboda ayyukan hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi rahotannin baya-bayan nan da hukumar kula da gandun daji ta ƙasar ghana ta fitar sun nuna cewa ghana ta yi hasaran gandun dazuka kusan hekta dubu biyar a cikin dazuka talatin da hudu saboda hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba eh, kafin shekaru goma da suka shuɗe abin da ya fi jan hankalinmu shine yaki da matsalar sare bishiyoyi da gobarar daji amma a yanzu ya kamata mu magance hakar ma'adinai ta barauniyar hanya sabida tasirinsa yana da girma fiye da sare bishiyoyi. Tasirin sare bishiyoyi domin hakar ma'adinai a gandun dazukan kasar na da girma sosai. kuma ba al'umman kasar kadai ne ya shafa ba har da ma dabbobin da suke rayuwa a cikin ta. Yana da tasiri mai yawa akan muhalli da ma dabbobin da ke dogaro akan wannan dazuka domin su rayu. Misali idan kana da wasu halittu masu rai a cikin dajin kasancewa dabbobi ne waɗanda ke cikin ƙasa za su iya mutuwa sabida matsanancin yanayi da sare bishiyoyin ke haifarwa. Gwamnatin Ghana ta ɗauki mataki da dama Cike har da cafke wasu daga cikin canisawan tare da su zuwa kasarsu da dakatar da baiwa masu hakar ma'adinai a kananan filaye lasisi tare da kona na'urorin hakar ma'adinai da dai sauransu. The main effort of the command. Kokarinmu shine mu cimma manufarmu na kare dazukanmu da ruwanmu ga barin masu hakar ma'adinai ta barauniyar hanya. From the Duk da waɗannan matakan har ila yau kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba, saboda ana ci gaba da amfani da manyan na'urorin hakar ma'adinai wajen gudanar da ayyukan. Shin ina mafita? Ya kamata gana ta dakatar da shigo da na'urorin da ake amfani da su wajen hakar ma'adinai a kananan filaye. sabida suke ba da gudunmuwa mai yawa wajen gurbata muhallinmu Ghana na ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha biyar da suka rataba hannu kan yarjejeniyar rage fitar da hayaki mai gurbata muhalli da bankin duniya. Idan an ci gaba da hakar ma'adinai a dazukan ƙasar ba bisa ka'ida ba, ko shakka babu Ghana ba za ta yi ya cimma burinta na rage tan miliyan goma na hayakin carbon a karshen shekarar 2025 ba. Na tuntubi ofis ɗin jakadan China a Ghana domin ji ta bakinta. Koshin tana da tsokaci bisa zargin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba amma ko bata ce uffan ba a lokacin da nike hada wannan rahoton Hamza Adam daga Kumasi, Ghana. An kai da Hamza Adams. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai duba wani mummunan hatsari ne da ya faru a jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya wanda ya lakume sama da rayuka 20 a wannan mako. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani. Wasu daga cikin fasinjojin babbar motar nan da ta yi haɗarin da ya hallaka kimanin mutane sama da ashirin a jihar Neja, Najeriya. sun yi bayani akan abin da ya faru da su da kuma inda suka fito da ma inda za su. A lokacin da muke zantawa da su a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora sun ce sun fito ne daga garin Gwaranyu ta jihar Sokoto kuma za su Ibadan ne ta jihar Oyo kafin wannan lamari ya same su. Isa Alawa daga Gwaranyu jihar Sokoto. To abin da faru matsalar mota ce. Hatsarin mota ne Allah ka Bayan ka mota ban ba mu yi karo ba mu yi komi ba galam na an ka buga ta kwace mu. Eh balhu ce. Ka to tsakanin da Allah mai Elisa ko mutum na wani. Tunda ni dai daga cikin yaran da nake tare an ce mu yaro guda ya kari. Saboda ban iya zuwa ni kaga shi a sanadiyar ni an wanda daga sun ka dauko ga kin sun haka sun hada ne sun ga ce yaro ga kare kuma an samu hasara ka tsakanin da Allah tun da nan dani da kuka na dauko ni na ga da yara da dama to abin da a cikin albasa abban sani ba adam duba mai harde a gwarayo mun ka taso lodin mota mota albasa ce da wake da tafarnuwa akasarin gaskiya wadda ya kasance mu dai tana mana ta yana da kaje abun bugun da ta dan bugi rami haka Sosai san daga nan na da abun bugun na ta duk gaba da sai ɗaya awo mutanen nan za su haya maɗari a gaskiya wasu kam sun samu rauni kuma wasu sun samu karya kaga wasu an samu raguwa a ciki wasu dai suna can zuba a gane da akasarin da yau da duk dai wanda dai ba su da rayuwa da duk suna a can yanzu ta wurin motar. Binciken farko da hukumar kiyaye haɗurra ta Najeriya ta gudanar a kan lamarin ta ce obalodi ne da kuma mugun gudu shine ya haddasa wannan haɗarin. Kwamandan hukumar mai kula da jihar Niger Kumar Sukwam ya ce har ya zuwa wannan lokaci da muke magana da shi ba su kammala bincike ba a kan lamarin sannan ya ƙara da cewa. Then as a result of overspeeding and loss of control, mun riga intensifying against carrying human being goods and animals a cikin trela don mu ba dabba ba ne. To kamar shi wannan azdan na magama mutum nawa ne kuka tabbatar da mutuwar su ku a hukumance? Mutane goma sha bakwai suka mutu a take da ta faru. Sai ga shi dai an tara mutane da aka hasarin ta faru ana ta bincike su da suka dan samu rauni wani dan bruises sun kwashe jakansu suka tafi. to shine ko yanzu ma dan sanda ba zai giya maka ko mutane ɗari ba ne ko ɗari biyu amma da were in large number kuma na tabbas maka dai sun fi ɗari. Mutane goma sha bakwai suka rasu. Sauran asibiti a jiya guda biyu suka rasu aka samu 19 a asibiti a yau da safe muna follow up na asibiti hmm. mu ga development na improvement a yau da safe an discharging 18 ɗaya ya rage one is left in the hospital matsalar rashin kyawun hanyoyi da kuma mugun gudu da obalodi na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa haɗurran motoci a Najeriya, al'amarin da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ta gaida na batsari. Sai dai wasu na ganin batun rashin ingancin motoci na cikin abubuwa da ke haddasa hatsarin motoci a kasashe masu tasowa to ko hakan na da nasaba da dalilan da ya sa ma'aikatar kwastamin najeriya take hana shigowa da motoci taɓa barauniyar hanya zuwa cikin najeriya alhaji abdullahi aliyu mai wada jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kwastam a najeriya a tattaunawarsa da abokin aiki na ibrahim ka almasi garba ya ce akwai buƙatar a shigo da ingantattun motoci a najeriya kaga yanzu ai muna cikin kasar amurka kuma za ka ga amurka ai da kwai kamfanuka da yawa da ake hada motoci ake kera su ake assembling din su mu ma a najeriya wata rana muna son mu zo wannan wuri so in ka kalla da kwai abin da ake kira national automotive policy mu muna fatan yadda za mu ringa hawan sababbin motoci ba wanda aka hau ba aka rage mana ba so daga cikin wannan tsari shi sa gwamnati ta kawo tsari na ya zamanto cewa duk motocin da a shigo da sai dai a shigo da su ta iyaka ta toku. teku iyakar teku hanyar shiga ɗaya ce hanyar fita ɗaya ce Mm. ishi kuma iyaka ta boda ta kasa ba ka da da kwai abin da ke kira tura suke kira porous borders mm. so ka iya kontrolin motocin da shigo ta wannan hanyoyin suna da yawa bila adadin mm. so a wannan dalili ne yasa gwamnati take ganin gwara a shigo da su ta hanya daya a fitar da su ta hanya daya amma kuma ana shi sa ake karba haraji akai me yasa ake karba haraji mu ma mu dawo yanda muke a baya ana assembling motoci a Najeriya muna hawan sababbin motoci ba wanda aka hawa aka rage mana ba. To madalla nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa mayi da ta daidaita sautin shirin. Baba ya makiri ne daga Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Adalla a gaida baba ya makeri yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta imel. A yau za mu buɗe taskarar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa daga baban gida Buba Fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai tare da Gali Mamman Ibra da Yawala Sani ta kai tare da Ilyasu Yakubu Digawa. Suka ce VOA Hausa hakika mu al'ummar Najeriya mun fara cire tsammani da samun adalci a kotunan mu ganin yadda ake yanke hukunci cike da kurakurai haɗi da san rai musamman ma in an kwatanta da yadda aka yanke hukunci a jihar mu ta Kano da kuma Zamfara da Kogi tare da jihar Imo. In dai haka za a yi ta tafiya to wallahi za a waye gari talakawa za su daina yin zaɓe a ƙasar mu Najeriya domin ba mu ga amfaninsa ba daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ɗauki a ƙasar mu. sai kuma saƙon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki tare da zainab malamar makaranta bauchi ya ce salam voa hausa tabbas jan kunne ga masu yunkurin tada fitina a jihar kano da rundunar 'yan sandar jihar ta yi abin a yaba ne za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankalin al'ummar jihar kano da su zauna lafiya da juna domin zama lafiya ya fi zama ɗan sarki haka yake wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice fursunoni talatin na falasɗinawa ne aka suka samu gagarumin tarba yayin da aka sako su gida yammacin kogin jordan wanda aka yi wa kawanya a jiya juma'a bayan sako su daga gidajen yari isra'ila a matsayin wani bangare na yarjejeniyar tsagaitauta fursunonin da aka kama su da aikata kananan laifuka da laifukan kai hari akan shingayen bincike a wajen baitul magdis ɗaruruwan falasɗinawa ne suka taru domin tarbonsu da waƙoƙi da taɓe da cire hannu da kuma ihu da sanyin safiyan yau asabar an kai an kai wani gagarumin hari da jirgi na wato mara matuki a birnin kiev samfurin shahid wanda iran ta kera mutane biyar ciki hadda wani yaro ne suka jikata a harin a cewar magajin garin vitali klitko a sakunsa na wato telegram masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yamma sai kuma zuwa can an jima da daren ku idan Allah ya kai mu wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a ji mu dauke da wani shirin mu na dare kuma na karshe a wani yau yanzu a madadin babaya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wandudu da injiniyan mu na yanzu Nashwan ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam.